كلا اذا دكت الارض دكا دكا bai dace a ce wannan ne aikinku ba, ku tuna idan ana motsa ƙasa motsawa mai tsanani aka girgiza ta.